sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duka a Nijar din. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya jin mu a Alpha Radio a kan mita a Alpha Radio wadda kuma su ma sababbi ne wanda muka kara da su Safinatu. Mm. Saboda kin san a can ma akwai masu saurare Akwai masu saurare. Yawwa sannan kuma za a iya jin mu ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma biyar ga watan Oktobar shekarar 2017 za mu ci gaba da shirin ne akan abin da muka faro ran Alhamis da ta wuce. haka yake inda kuma aka tsaya akan maganar da wasu mata ake yi na cewa suna samun rudiya ko kuma gushewar hankali bayan sun haihu muka kuma tsaya inda shirin yake tattaunawa da dr asma'u abba garko ta sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin malam aminu kano da ke kanan daba a najeriya ciwon yana warkewa da kanshi amma zai yi kwanaki in kamar a misali an je asibiti ya yi sati ɗaya sati biyu hmm. maybe in ba a je asibiti ba ya yi wata uku kuma maybe ya ta'azzara ya hassala hmm. a misali kamar inda na faɗa maka abu kaɗan ba za ta iya ba mai gida ya sa ta aiki ta kasa mai gida ya ba ta abin da za ta yi ta manta kaga zai dawo ba zai ji daɗi ba gida ta tashi ta gyara ta kasa hmm. ta ba wa yara abinci girkin ma ba za ta iya ba ya dawo ya tarar ba ta yi ba so wannan sai kawo relationship problems ita da mijin lokacinta. Ya ba da matsala kenan ga zamantakewa? Ya ba da matsala sosai da zamantakewa. Mm. Za mu ba ku dama kiran waya mu ji daga gare ku akan wannan batu sai kuma amsoshin tabbara da muka muku a shafukan Facebook da Twitter. To kafin mu je ga maganar waya kamar da safina ta ce da kuma tattaunawar da muke da ita bari mu je ga shafin yanar gizo inda muka tambaye ku cewa shin ta yaya ya kamata a taimaka wa mata musamman bayan sun haihu in suna da juna biyu ga yadda kuka amsa. Adam Aliyu Taylor Gurum ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Yau topic ɗin naku na masu aure ne. da cewa kuka yi ya matashi zai ba da shawarwari da kun ga dogon sharhi to amma mu ma ba za mu rasa abin faɗa ba ya kamata duk magidanci yana da kyau idan matarka na da juna biyu ka nuna mata kyautatawa ko da sha biyun dare ne ta ce tana buƙatar goruba ka tashi ka nemo mata idan kuma ta haihu ka dinga bata abinci mai vitamins ku tashi lafiya ado salati goma ga annabi rijau kuma ya ce to ni dai yadda nake wa matata jamila da ta haihu shine nakan taimaka mata da ayyukan gida ne kamar jan ruwa a rijiya da sharan tsakar gida da renon yara da dai sauransu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi sallam ke mai iyalin shi sai muhammad shatima ya ce taimakon mata bayan sun haihu yana da amfani matuka kamar wadata su da abinci mai gina jiki da kuma bayanai yadda za su shayar da jariri har zuwa yaye tsabtace jiki har da na jariri neman shawarwari a wajen ƙwararru ta fannin lafiya da ciyarwa domin samun ingantacciyar shayarwa Tasiu Ilyasu Magami kuma ya ce, na farko a rinka basu abinci mai gina jiki tare da kulawa ta musamman domin mata suna buƙatar abinci mai gina jiki a lokacin da suke cikin jego. Sai Nura Bello Gwaram ya ce salam a gaskiya ya kamata da zarar mace mai ciki ta fara naƙuda a ɗauke ta a karan farko zuwa asibiti domin ta samu kyakkyawar kulawa a gurin jami'an lafiya. da kuma yi wa yara rigakafin cututtuka a kan kari tare da samar da abinci mai gina jiki ga iyayen domin shayar da jariran ba tare da karancin nono ga iyayen ba. Sade Sa'idu Daura ya ce, Yau da gobe, tabbas matan da suka haihu abin taimakawa ne ta kowane bangare, ganin yadda jikinsu yake buƙatar kulawar da ta dace, musamman sama musu abubuwa masu gina jiki da masu ɗan romo-romo don dawo da ƙarfin jikinsu, da fatan za ku tashi lafiya. Sai Jibrin Adamu Ezad ya ce, Salam yau da gobe, ni a nawa ganin hanyar da za mu taimaka matanmu bayan sun haihu shine ba su isasshen kulawa da ba su dukkan abin da zai taimaka wajen ƙara musu kwarin jiki da sauransu. Hamisu Ali ya ce, Salam, ta hanyar ba su kulawa yadda ya kamata da kuma yi musu kayayyakin bikin suna da ragon suna in Allah ya hore da dai yadda ya kamata, ba kamar yadda wasu mazajen ke fakewa da yanayi domin kin abubuwan da suka kamata ba. Sai Sha'abi Zidan ya ce, Asalam yau da gobe, hakika yana da kyau mu rika taimaka ma iyayenmu mata a lokacin da suka haihu kamar taya su wasu ayyuka da ba su abinci mai gina jiki da ba su kulawa ingantacciya da dai sauransu a tashi lafiya yau da gobe ismail mayalo ya ce abinci mai gina jiki shine babbar hanyar taimako daga nan sai a kara da kulawa da wanka da ruwa masu ɗumi. Sai Musa mai famfo zandar mai famfo ya ce a gani na 'yan matayenmu sun samu juna biyu a kai su asibiti domin duba lafiyar su kar su yi amfani da maganin gargajiya. Bilkisu Mudassir ta fawa balewa ta ce shakka babu mata masu ɗauke da juna biyu abin a tallafa musu ne ni dai babu laifi mai gidana yana taimaka min sosai wajen aikace-aikacen gida kuma haka ya kamata kowane magidanci ya kamata ya kasance. Sai Safwan Alhat ya ce kulawa da kuma saya musu magunguna da kuma taimaka musu wajen aikace-aikace. Siraja M Inuwa ma ya ce hakika mata masu juna biyu abin a taimaka musu ne saboda suna fama da laulayi kar a rinka barinsu suna wanki ko shara a nema musu masu taimaka musu. Baban Ado Kura ya ce ai ba ma sai ta haihu ba daga samun cikinta har zuwa lokacin haihuwarta ya kamata a ce tana samun kulawa mai kyau kamar abinci mai gina jiki da sauransu. Idan muka koma shafinmu na Twitter kuma, Yahaya Yutatin ya ce, a dinga faɗakar da al'umma dokoki da sharaɗu game da masu juna biyu da kuma ziyartar cibiyar lafiya bayan kowane mako. Sai a Tanimu underscore Inuwa ya ce yau da gobe ta hanyar kai su asibiti akai-akai domin duba lafiyarsu. da kuma taimaka musu wajen taya su ayyukan gida masu wahala. At BAQ kuma ya ce ya kamata maza su taimaka kuma su tausaya wa mata a cikin aikace-aikacensu na cikin gida da reno. Daga ƙarshe at Baba Gana Dabuwa Wan ya ce na farko a rika basu abinci mai gina jiki tare da basu kulawa ta musamman a gurin zamansu da masu tirar da su saka. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Safina Tuto yau kuma yau kuma sabuwar mai karatu kika samu? Mm, Maryam yau ta je aiki <laughs> sai na eh. jawo sabuwar ma'aikaciyar mu Hafsat dan mai Hafsat Farida dan mai soro. Eh, <laughs> to Hafsatu. Ta taya eh, karatun. Kin san da Hausa sai dai mu ce Hansatu amma da da da sunan ki na sosai mu ce Hafsa. Da Larabci kuma sai a ce Hafsa ba. Hafsa yawa. <laughs> To sannu da kokari. Eh kuma insha Allah kila an fara ji din kenan dan dama aikin haka ya gada. Kwarai da gaske kwarai. Yawa to sai mu ce sanne da zuwa da ma a ran nan ba a manta ba mun dan gabatar da su ita da ɗaya eh. Hafsat mun samu eh. Hafsat zuwa guda biyu mm. <laughs> to sai mu ce Allah ya samu ita wannan Usman Hafsat Farida mm. eh. Fadila Fadila sorry Hafsat Fadila dan mai soro sai <laughs> yawa ita kuma ɗayar Hafsat Maina Muhammad ba to kafin sannan akwai maganar waya da muka ce mu ba da dama ku kira mu lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sufuli biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. da fatan za a ci gaba da laluban mu domin a gaya mana shin yaya kuke kallon wannan lamari na cewa wasu mata sukan samu rudewa ko kuma kamar wani abu mai kama da tabin hankali bayan sun haihu wasu daga cikin su wanda muke tattauna da likita za mu je in kun taba ganin irin wannan ko kuma kila ma ya faru da wani da zai kira ba mu sani ba mm. eh to bayan wannan kuma eh, daga nan ne za mu tattauna da ita likita ko kuma karishin tattaunawar za a ji cewa yaya abin yake yaya za a yi har zuwa karshe kin san Mahmud Ibrahim Kwari a Kano ya mm. tattauna tare da Dr. asma Abubakar farko mm. daga asibitin malam aminu kano ga wani alayi salamu alaikum hello hello hello kuna magana yawa wa kace sunan ibrahim yawancin wanke hula a kimba mai ibrahim barka da shigowa ka ji da magana da muke yi aiko Eh, na ji magana da kuke to ni dai abin da nake roƙa mazaje kai dan Allah rika wa mata kuma sannan a rika taimaka musu idan sun haihu to insha Allah za suna jin ka eh, abin da nake abin da nake fata kenan da irin mazaje to mun gode kwarai mm, a gaida eh, mutanen ne eh su kuma matan me to ina ga ya katse ga nan ga wani mm. nan alayi da ba muke magana hello Wa alaikum salam. Da wa muke magana? tare da Bakari To, sani Bakari. Muna jin ka. Yau wato to me zaka ce kai? Mm. Mm. Eh, dama ya kamata idan mata ta aiku. Mm. A dinga taimaka mata da abubuwa da yawa. Eh. Kamar abun daga abu mai nauyi. Eh. da kuma abinci mai gina jiki. Mm. To. Mm, wato ka a bata wahala. kuma kulli na jinku. To mun gode sosai bakari sai Allah kai mu wani lokaci. Ga wani daga Maiduguri eh, Usman. To bismillah salamu alaikum. Wa alaikum salam. An wani kalau. Lafiya kalau da wa muke magana? Kuna magana da Musa Kallamu daga Miringa jihar To sannu Musa Kallamu. Ka taba ganin irin wannan mace ta haihu a samu ta samu matsala daga baya? ko ko kana son ka tofa albarkacin bakin ka ne ba taba gani ba amma haka a ringa taimaka musu yana da kyau to eh to mun gode Musa kallamu sai mu bar Maiduguri kuma mu tafi Kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi. international kabara to barka da warhaka da wa nike magana kai tsaye kana magana da yaran nan ne yusuf mabalo da ke garin samina kalera oh, local government kaduna na ramma me mabalo eh na ramma ai dama ban san saurin fada ne <laughs> kar ko wani ne ya kwaikwayi muryar na ramma kuna gaishe ku da kokari to barka dai na ramma ya aiki to san kowane lokaci muna tare da ku balle ni da nake da yar mata na ramma kwaya ɗaya wannan to yau ga mana ga mana yadda za a taimaka wa ire-iren su ramma in sun samu karuwa da har su haihu da sauransu ai wato usman kafin mata haihu mm. inda har kasan matan kana da ciki zuwa daga wata biyu mm. a haba ai kuma lallashi ya fara kenan wallahi sa yawwa na ta lallashin kayana na ta lallashin kayana eh. kuma wani dan zazzabi ne da meta na zo kusa da ita na ɗan lashin kayana kawai sai ganin zaɓin ya wuce. Yawwa. Mm. In ya ƙi wucewa a je a ga likita. Ake ba sai na shafa na dolba. Mm. Wato mata ɗan ƙananan zazzabi in ya same su ba sai ka sha musu ba sai sun sha magani ba. Ni mm. mijin yana nuna musu soyayya da ƙauna. Eh wannan gaskiya ne babban magani ne shi ma. Balle kuma ce ta haifi ɗa. ko ta haifi ɗaya don ni da mace da namiji ɗaya ne Usman ni na fi jin tausayin ma mace wallahi da namiji. eh Allah sarki eh tunda ai kaga Allah ya saka muku da alheri dan ran rashin ma yawa ga tanan tana ta bani dariya ma ina kusa da Allah sarki to to a gaida ramma muna gaida ramma <laughs> to bari mu je ga wani akebi daga wurin na ramma assalamu alaikum amin wa alaikum assalam to barka da warhaka da waya muke magana a kebi kuna magana da dan zaki mai aikin zaki garin da daga nan jihar Kebbi tarihin Najeriya to to dan zaki tun da ka girma ka shigo layi sai kai mana bayani mu ji. Eh to mm. gaskiya game da wannan magana da aka cewa mata suna samun a gaskiya haka nan na. Mm. Mm. Ka taba gani? Dan gaskiya kware eh, gaskiya don akwai wata mata a yana. Ita ma da ta irin haihuwan nan. A asibiti a komi an ka yi amma wallahi irin rudi wannan da aka faɗi. ta ruɗe ta zan ba ta maji kwarai mm. sannan ayyuka duk irin wanda an na masu hankali gaskiya ba za ta yi su ba Allah sarki an yi an yi magani an gaji kuma abin ya ta'azzara mm. to kaga irin hakan nan gaskiya maganan nan gaskiya ta hakan nan ta mm. to da fatan kai da masu sauraro gaba ɗaya za mu saurari an jima kaɗan hirar da muka yi ko a wakilin mu a Kano da Dr. Asma'u Garko wadda likita ce akan wannan abu mun gode sosai da kira dan eh, zaki madalla malam usman na gode masha Allah <laughs> yawwa to salamu alaikum ba muke magana kuna magana da Abdulhamid Bashir zuwa su ba to Abdulhamid me zaka ce barka rai yawwa Abdulhamid a dukkan da yawa abu na zance shi dai na kira ne kawai saboda duk wani lokaci ina so in kira amma ba su kira eh ai ba ai ba kawai bane kai kira ai lafiya lauke mun gode kwarai eh ya wuce kawai mun gode sosai yawa Abdulhamid to mun gode daga ba to sai kuma mu je Kano salamu alaikum Amu alaikum salam Usman da Maryam barkan ku da aiki barkan ku da eh, ni da Safina ne Maryam ta sake da leƙa wani aikin <laughs> da Allah ya ba da sa'a, Allah ya sa'a ya sa'a. Amin, amin. To, ɗan tofa albarkacin bakinka lokacin ya tafi za mu ga likita. To, ni dai suna na ɗan Juma mai shago ko kai daga karamar hukumar sanya da ke jihar Kano. To, ɗan Juma muna jin To, ni abin da zan tofa albarkacin baki na. in kuke samun kansa irin wannan hali to wai hmm. likita matakin farko mai ya kamata a fara masu ka kasa kullum ka za ka ji da hmm. fatan za ku tahi lafiya mai magana da mai shago ko kai daga karamar hukumar sanya jihar Kano Najeriya to mun gode sannan kuma ai Safinatu zai iya kafa kunne ya ji zai ji likita hmm. yana kuma iya koma ya ji na baya da muka yi wancan makon ma assalamu alaikum assalamu alaikum to wane ne a Gombe Kuna da magana da Mansur ga wurin Afara. To Mansur za ka iya rage rediyon ka don ta samu ka taimaka yawa a jika? Eh, na rage, na rage. Yawwa, ka ta ita ce mu ji magana ta kai mu ji taka ba. Eh, ni gaskiya ganin ya kamata a dinga tallafa mata da aikace-aikacen gida, kama daga wanke-wanke, wanki da kuma ba su kula da ta kamata. To mun gode sosai Allah ya sa wanda aka yi don su sun ji. Amin amin. bari mu lallaba mu koma ga likita eh. Eh, yauwa saboda haka amma kafin sannan bari mu dan numfasa. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. To game da wannan batu da muke magana wanda kuka tofa albarkacin bakin ku akai ta bangare da dama mun tattauna ta hanyar wakilinmu na Kano wato Mahmud Ibrahim Kwari inda ya yi magana da likita a sashen kula da lafiyar kwakwalwa asibitin Malam Aminu Kano da ke kanan daban a Najeriya wato Dr. Asma wa Abba Garko inda ta tsaya inda take ta bayanin wannan cuyo idan ba a je asibiti ba mai haihuwa ta ga samu kanta a irin wannan yanayin yana wucewa ne tana wucewa da haka ne ko kuma da kansa daga baya yake kaucewa ta dawo daidai wani lokacin ko ba a je asibiti ba ciwon yana warkewa da kanshi amma zai yi kwanaki in kamar a misali an je asibiti ya yi sati ɗaya sati biyu hmm. baby in ba a je asibiti ba ya yi wata uku kuma baby ya ta'azzara ya hassala hmm. a misali kamar yadda na faɗa maka abu kaɗan ba za ta iya ba mai gida ya sa ta aiki ta kasa mai gida ya bata abin da za ta yi ta manta tun na gaya maka ba concentration so kaga zai dawo ba zai ji daɗi ba gida ta tashi ta gyara ta kasa hmm. ta ba wa yara abinci girkin ma ba za ta iya ba ya dawo ya tarar ba ta ba so wannan sai kawo relationship problems ita da mijinta ah. ya ba da matsala kinan ga zamantakewa ya ba da matsala sosai da zamantakewa hmm. ba lallai mijin ne ya mata uzuri ba a lokacin zai iya ganin kawai wani abu ne ana sane because shi dai yana gani bai ga wani abu ya gani amma bai yi realizing cewa eh ashe fa wani abu ne da yake babba da yake bukata na kalla na ga me yake faruwa a cikin gida na tunda da ba haka ake ba yanzu kuma an zo an zama haka ya kamata na kalla na ga menene amma ba lallai ai mata wannan uzurin ba so wannan sai kaga ya kawo matsaloli tsakaninta da mai gidanta yara ba za ta iya kula da su ba ba za a iya musu wanka ba za a ba su abinci ba sai kaga sun fara yawo sun tagayyara yan uwanta tana zargin su wane ya sa min abu kaza um, a abinci na wane daman so yake ya kashe ni duk a part of wannan psychosis ina nata za ta fara wannan zarge-zargen mm. har mahaifiyarta za ta iya cewa ai mahaifiyarta daman an hada baki da mahaifiyarta za a yi mata kaza ko da mm. mijinta za a yi mata kaza mm. so na kaga shi ma ya kawo wata baraka tsakaninta da danginta ana ta ba haka bane ba haka bane ita kuma ta zama convinced cewa ai lalle lalle wannan abin da take tunani haka ne ko kuma ta ce wata ta ambaci wata mata ta ce mai mai duk ana samun wa'annan problem din to kaga a nan gurin socially an samu relationship problems mm. ya'ya an samu wani rashin bond da ku da uwa za ku zauna ku wannan to yanzu duk ba ta da lokacin ku because ba ma ta tunanin ku ba ma kwa gaban ta gabaki daya a misali aiki take yi malamin makaranta ce ita ba za ta iya zuwa aiki ta je ta koya wa yara ba so kaga a nan ma an samu wani gibi in a misali injin markaɗe ne da ita ita take markaɗe a unguwar kaga an samu gibi ba za ta iya tashi ta wannan markaɗen ba a a saƙa take yi ko ɗinki take yi so a society kan shi ana ta samun low quality of life rayuwarta Um, me zaka ce quality of life mm, ingancin rayuwarta kullum raguwa yake day by day day by day day by day har sai abin ya ta'azzara an rasa ma me za a yi mm. to amma kaga duk maganin haka an taho asibiti da wuri ɗan kwanaki kaɗan ta ji sauki ta koma gida ta ci gaba da harkokinta mm. lafiya ta samu ba zarge-zarge ba zarge-zarge in ma akwai su kun zo asibiti an fahimtar da ita cewa kuna gani ma ta ji sauki ta daina ta daina zargin ku ta daina baya bayan abubuwan nan ta hmm. daina komai tana kula da ɗanta ta daina zage-zage ta daina maganganu so ku hmm. kanku kun ga wannan saukin a tattare da al'amuranta. to likita wai wannan wannan abin yana da rigakafi ne misali ko kuma a tun da kaman abu ne na zuwa yake haka. eh abu ne na zuwa yake amma akwai kama abin da ake cewa risk factors abubuwan da za su iya kamar hasashe da zai iya kawo shi a mm-hmm. misali kana da psychiatric problem mm-hmm. za ka iya samun problem din idan ya zo haihuwa mm-hmm. ko kuma lokacin za ka ji an ce gwaggwanta ta taba yi ko mamanta ta taba yi ko yadda so kaga wata ila ake akwai kenan a dangin su akwai psychiatric problem da ita ma za ta iya samu wani lokaci kuma haihuwa fari yawanci a haihuwa fari mata suka fi samun irin wa'annan matsalolin ko an sake ta tana gidan su matsaloli sun mata yawa ko mm. mijinta ya rasu matsaloli sun mata yawa ko ɗan nata ta haife shi la'ifaffe mm. um, ba lafiya kwakwalwa a waje yana da rauni kwakwalwa a waje ko ba hannu ko ba kafa so mm. wa'annan abubuwan za su iya hargitsa mata tunanin ta duk ta samu su ka kamar ba wani rigakafi bane amma akwai wanda zaka iya cewa eh wane zai iya yi fiye da wane idan na taɓa yi a haihuwar fari akwai chances na cewa haihuwa ta biyu ma zan iya yi mm. to kaga wannan zaka ɗau rigakafi a kaina sai ka ce min ina fara jin abnormal abubuwa ko shi mai gida zai iya faɗa mata shi to kina fara jin abubuwa ko ba kya iya bacci sababbin abubuwa tare da kike faɗa mu sai mu tafi asibiti mm. ko kuma likitan shi kanshi zai miki bayani cewa kina fara jin kaza to lallai ki taho asibiti mm. kaga wannan an samu rigakafin kenan kina fara samun matsalolin an fuskance su tun da wuri kafin su tsama dai su tsanani. Eh, to likita kamar wannan abin eh, kin ce za a iya samun sa watakila ta zai iya samun mace mm. watakila ta hanyar gado. ga da an ce idan an duba tarihin kakatta ko watan gwaggwanta da sauransu zai iya samunta. Mm. Eh, kenan duk da haka bai da nasaba da batun makarai ko kuma aljanu ko tabar aljanun da sauransu eh, gaskiya ba shine bayanin da nake so na ƙara yi a nan wurin a likitance gaskiya mu ba wani maganar wai aljanin gidansu ne suka zo yi sun jiyo karni sun zo yi wa sannu da zuwa gaskiya ba ma kallon wannan ba mu ce a ai a afirka muke koma ko ina akwai al'ada akwai addini duka amma mu dai a likitance abin da muka sani shine babu alaka A tsakanin waɗannan makarai da wannan abu da yake faruwa eh. babu gaskiya kawai dai tsautsayi ne na tabar tunanin kwakwalwa wa lokacin ai ba kowa ba bai fi mace guda ɗaya a cikin dubu ba suke samun wannan matsalar so kaga ba wai very common abu bane amma dai abu ne da muke son mu faɗakar da al'umma cewa zai iya faruwa kuma an gan shi ga matsayinsa idan an gan shi ga matsayinsa ga matakan da za a ɗauka sannan a fahimci cewa ba wai a lokacin ba rashin kunya ba ce ko ba neman attention take yi ba really da gaske psychologically ba ta da lafiya kwakwalwarta da tunaninta babu lafiya ba maimakon a hantare ta a kyare ta a rinka nuna mata ai kaza ne ya faru kai haƙuri kai wane ne ba a'a a kalle shi da idan basira a kalle shi a matsayinta na mutum a kalle shi da mutuntaka a kalli yadda ya kamata a fito wa al'amarin hmm. ba shekantaka ba ce ba wai tana sana ba ne likely yawanci ba ma su san suna yi ba sai daga baya za a zo a ta ba su labari ɗan kukin yi kaza kin yi kaza ta ce wallahi ba ta sani ba ta ta ba mutane haƙuri ma na yi wa wani kaza ban kyauta ba dan Allah ku yi haƙuri amma kun ga a lokacin ai ta dawo hayyacin ta kenan ta ma fuskanci ashe abubuwa sun faru da bata gane kansu ba mm. eh. aka zo asibiti mutum zai ci gaba da shan magani ne bayan ya bar asibiti ko kuma a kamar da yadda aka saba likita ne zai ce ga maganin da zaka sha kuma ga lokacin da zaka dauka kana shan magani eh, idan aka zo za a baka magunguna yawanci zaka ga mutum ya fara jin sauki shi kanshi daga fara ba da magunguna mm. to likita yana da iya lokacin da zai ce to ka sha magani ai zaka rinka dawowa follow up follow up kamar zaka rinka dawowa ganin likita mm. dependent zai iya cewa ka dawo bayan sati biyu in ya ga jikin ya ƙara sauki ce bayan wata wata in ya ga dawo ma in ya ga jikin ka zama stable sosai kana abubuwan ka yanda ya kamata ya ce sai bayan wata uku uku ka dawo mm. a hankali maybe bayan shekara ɗaya yawanci dai ana sa ran bayan shekara ɗaya ka warke sosai har maganin ma in dai ka daina jin duk waɗannan abubuwan ka dawo normal za a iya ma cire ne magunguna amma dai gaskiya ana dan daukan lokaci ana shan magani kuma ana zuwa follow up ganin likita to likita ina makomar shi jariri fa in an samu kai a irin wannan yanayi shi ma abin yi kan shafarsa ko kuma a dai shi ba ruwansa ai shi jariri na uwa ne yana tare da uwa saboda haka duk abin da ya samu uwa shi ma ya same shi directly ko indirectly directly abubuwan da za su iya samun sa bata ci abinci ba so ba ruwan nono kwana kaɗan zaka ga ɗaya kwanjale ya lalace ya rame wani lokacin kuma saboda wannan tunanin nata ma baya jikinta ko sauran hasalan nan da faɗan nan zata wani lokacin zaka ga suna marin ƴaƴansu fa suna dukan su ko su wanci kalar da su su watsar da su mm. kaga direct abubuwan da za su iya mm, amma abin da nake nufi shine idan mukaddara jaririn da aka haifa mace ce eh. akwai yiwuwar kenan in ta girma ita ma wannan abin zai iya samunta? zai iya samunta ba lallai iya samunta ba dependent a yadda rayuwarta ta taso mm. a misali ita ta taso a binni wannan ina so in baka labarin rayuka guda biyu ita mahaifiyarta maybe a karkara ta taso akwai ba ta da wata kwakwara sana'a akwai 'yan abubuwa da wahalhalun rayuwa ita kuma maybe a misali wannan ta taso a birni ta karatun ta na boko ko yaya dai tana da mu wayewa tana da mu awareness tana da kwakwarar sana'a tana da mijinta is supportive Mm. ka gane yana tallafa mata sosai yan uwanta suna tallafa mata suna kula da ita ta fara awon ciki da wurwuri ta fahimci tana zuwa ta ce wa likita kaza likita na ya fahimci a aikwa kaza kaza akwai likelihood in ba za ta samu wannan matsalar ba yana da yawa because ta fi mahaifiyarta stability so stability na rayuwa ma yana taimakawa sosai a rashin samun wa'annan abubuwa wahalar rayuwa tana ƙara samar da wannan tana kara ta'azzara shi tana kara samar da shi compared to in akwai rayuwa ne kenan misali duk da cewa yakan zuwa ne haka bagatata batun zuwa awan nan da mata suke yi kan gano wasu alamu ne kuma a dau matakai misali ko kuma a kawai dai fa'idar awon cikin shine dai a ga yanayin da yaro ke ciki daga yanayin kwanciyarsa da kuma halin da uwarsa ke ciki awo abubuwa ne da yawa kawai dai ya danganta inda yanda ake awon saboda akwai mata da yawa da za a yi wa awon yawanci abubuwan da ake musu baya wuce kamar bp din da dan gwajin fitsari amma dai awo in the real sense in an ce awo ana nufin a kalle ki gabaki daya mentally da physically mentally kwakwalwa yadda kike tunani da yadda kike da kuma fizikali yadda jikinki yake su blood pressure din su wane ne mm, wane ne eh to ai daga maganganu ma an ba hankalin ya gushe ai daga maganganu ma ko midwife ko da ba likita ba ko mm. midwife ko masu yin awon cikin za su iya kula cewa a anya ko wannan ba lafiya to hajiya dai ki tafi asibiti mm. because ita ma ta fahimci cewa kamar dai ba abubuwan ba daidai suke ba likita me sakon ki na karshe game da mutane akan wannan zance da mata sukan sa musamman in sun haihu su samu kansu a wannan yanayi na damuwa da ta kai ga har a dinga zargin su kamar suna da taɓin hankali ko shafar aljanu ko wani abu mai kama da haka mm. saƙona na ƙarshe stigma tsangwama da ƙyama. yawa mace ta haihuwa ai haihuwa is a natural abu abu ne da yake faruwa za a ce haihuwa ke biyar shida bakwai takwas wata goma sha ma kuma za a ce ai ai ai ai wance ta haihu lafiya kalau ai ana haihuwa la kowace haihuwa da yanda take zuwa da haka abin da muke so idan aka ga irin haka ta faru ba ma son tsangwama ba ma son kyama a fahimci cewa eh wani abu ne ya same ta a wannan lokacin da ake buƙatar yan uwa da mai gida da waye duk a zo a taimaka ta samu lafiya in ta samu lafiya nan kowa ya samu lafiya in ba ta samu lafiyan nan ba kowa ba zai ji daɗi ba kyamar da tsangwama su ne ba masu ba abun gori ba ne ba yanayin kyakkyawar fahimta ka a shigo da maganganu a shigo da maganganu ba abun gori ba ne ba mm. abin da sirkai ko kishiya za a yi miki gori ba ne ko zargi wannan wani abu ne da yake faruwa saboda yawanci ai sai haihuwar ta zo sannan ake samu me yasa ba a samu a wani lokacin ba sai da haihuwar ta zo so haka dan Allah ba ma son tsangwama ba ma son zargi ba ma son bakan magana a dai tallafa abin ai maka abin da ya kamata ba abun gori bane hmm, gaskiya kan kai gori da ciwo bayan kowa yana iya faɗa kan shi safinatu hmm. eh na ga kina kallon wani akwai sako ne eh ina karanta wani hankali da gadar zare ne eh. yace wai yau da gobe daɗin duniya Mm. da me walawar duniya duk suna tare da matan malam bahaushe mm. wai ko su maryam da safinatu dukkan kusa da kuka toshe kunnuwan ku kafin ku fara aiki a wannan mm. gidan rediyon voa hausa allah sarki to ya yi magana mai kyau sai wannan shi kuwa abu sa'ad mahuta cewa wai da in ana son a magance wannan abin shi ne. yadda za a yi a ganin shi ya ce sai in suka samu juna biyu mata sai a dan wai karo musu kishiya saboda a ganin sa namiji ba mazaunin gida bane kishiyoyi sai su taya su zama amma ya ce mata da yawa ba za ku so wannan shawara ba to ai gaskiya ba za su kira ruwa eh ba za mu so ba <laughs> to yanzu amma da Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin har ma da Hafsat dan mai soro da ta yawa da ta taya gabatar da shirin sai kuma injiniyan mu ne Mr. Aiden Otko wanda ya hada mu da ku a Facebook Live shine Solomon Jack sunana Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai gobe Ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.